Hausa VOH ke magana a cikin shirin sarne na zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ni lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa. muna kuma ɗauke da shirin na shiriyar alkur'ani mai tsarki sai kuma duniyar mu a yau waɗannan sune ne abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha uku ga watan yulin shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan zulhijja na shekara ta dubu da da da dari hudu arba'in uku hijira kamariya masu da kwakwan san cewa shekaru dubu daya da dari tara da da da hamsin takwas suka gabata rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan yuli na shekara ta sittin da hudu gobara ta tashi a cikin tsohon birnin roma kuma kasancewa mafi yawan gine-ginen birnin na lokacin na katako ne a cikin ɗan lokaci gobara ta cinye mafi yawan gine-gine na birnin kuma ta kashe mutane da dama sai dai wannan gobarar ta zama sanadiyar da sarkin roma na lokacin mai suna nero ya zargi kiristoci tsiraru wanda suke rayuwa a cikin birnin ta haddasa wannan gobara da haka kuma ya kashe da dama daga cikin kiristocin masana tarihi sun bayyana cewa nero ya kashe kiristoci kimanin dubu ɗari a birnin na roma masu saurare ko kun san cewa shekaru 251 da suka gabata a ranar irin ta yau wato sha uku ga watan yuli na shekara ta 1771 masani mai bincike dan ingila james cook ya kawo ƙarshen balaguran da ya yi a bangaren kudancin kwallon duniya bayan kwashe tsawon shekaru uku yana tafiya tare da gudanar da bincike a yan tasa ya tafi tare da wasu masana waɗanda suke masa rakiya tare da taimaka masa wajen gudanar da bincike akan yanayi na ɗabi'a da kuma tsirrai game da dabbobi da kwari da tsuntsaye game da yanayi na mutane waɗanda suke rayuwa a kudancin ƙwallon duniya da kuma bincike akan duniyar venus ya dai ya fara tafiyar tasa ne a ranar 26 ga watan yunin shekara ta 1768 da ƙarshen masu ware kuma san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan yulin shekara ta alif tara da da arba'in uku aka yi yaƙi mafi muni a duniya a lokacin da ake cikin yaƙin duniya na biyu a rana irin ta dai a wani wuri wanda ake kira da kursk kusa da birnin moscow na tare soviet sojin hitler sun jibge tankokin yaƙi uku a ƙasa sannan kuma tare soviet ta girka rundunar sojojinta mai mayaƙa miliyan biyu da dubu ɗari biyu da arba'in sai kuma ta sama akwai jiragen yaƙi 4,400 a bangarorin biyu sannan kuma cikin ɗan lokaci bangarorin biyu suka lalata tankunan yakin juna guda 2,900 sannan kuma aka kashe sojoji 238 sannan aka raunata wasu sojojin 700 bayan haka ne shugaban ƙasar jamus na lokacin adolf hitler ya ba da umarni ga sojinsa da su janye daga rasha daga nan ne kuma sojin tarayyar soviet suka fara korarsu har zuwa cikin jamus suka kuma kwace birnin berlin a shekara da ta biyo baya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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya ito da farko ga muhimman su shugaba biden na amurka ya isa isra'ila a wani rangadi da ya fara a gabas da tsakiya najeriya kuwa kungiyar asu ta mayar wa shugaba buhari da martani akan batun yajin aiki shugabar ec na kasar iran ya ce kasarsa tana nan akan bakanta dangane da batun yarjejeniyar nukiliya yanzu kuma ga labaran da ke dake a yau laraba ne shugaban kasar amurka joe biden ya isa isra'ila domin gudanar da ziyarar kwanaki uku da zai tattauna da shugabannin isra'ilan kan batun samar da kasashe biyu da kuma batun kasar iran yanda zai tafi kasar saudiya a ranar juma'a mai zuwa jirgin da ke dauke da joe biden dai ya sauka a filin sauka tashin jiragen sama na bingorian a farkon ziyarar kwanaki uku da ya fara a isra'ila da kuma sauran yankuna da isra'ilan ta mamaye na falasinawa inda shugaban amurka zai tattauna da shugabannin isra'ila na falasdino yayin da kuma zai kai wata ziyara kai tsaye daga isra'ilan zuwa saudiya domin halartar taron koli na haɗin gwiwa na ƙasashen yankin gulf a birnin jidda tare da shugabannin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen yankin tekun fasha a wani bayani da ya yi a filin sukar tashin jiragen sama na bin a yau joe ya bayyana cewa wannan ita ce ziyararsa ta goma a isra'ila kuma dangantaka da ke tsakanin amurka da yahudawa wata alama ce wadda ta kai makura yana mai cewa za mu sabunta mu ga tsaron isra'ila ciki har da masana'antun soji da kuma karfafa tsarin makaman kariya ga isra'ila ƙungiyar malaman jami'o'i a najeriya wato asu ta buƙaci shugaba muhammadu buhari da ya gana da kwamitin sasantawa wanda farfesa nimi birix ke jagoranta shugaban asu na ƙasa farfesa emmanuel osekede shine ya bayyana hakan a wata hirda kamfanin dillancin labarai na ƙasa wato nan a jiya talata a birnin abuja gwamnatin tarayyar najeriya dai ta kafa kwamitin brics a ranar 7 ga watan yuni domin sake tattaunawa da kungiyar ta aso a kan yarjejeniyar shekara ta 2009 tare da mika rahotonsa ga ministan ilimi adamu adamu a cikin watanni uku buhari a cikin wata sanarwa da babban mai taimaka masa a harkokin yada labarai garba shehu ya fitar ya ce gaskiya ajiye ɗalibai a gida ya isa haka nan sai dai kuma shugaban na aso ya na cewa bai fahimci dalilin da ya sa shugaba buhari ya ce haka ba alhali a cewar shugaban na aso ba mu ne muka janyo ɗalibai ke ci gaba da zama a gida ba tare da komawa azuzuwan karatu ba to jama'a masu wari kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio biyu a birnin tehran shugaban kasar iran ibrahim da isi ya ce amurka ta sha bayyana cewa matsin lambar da take yi wa al'ummar kasar iran abu ne wanda ba ta taba ganin irinsa ba amma kuma hukumance ma'aikata harkokin wajen kasar iran din ta tabbatar da cewa waɗannan matakai na matsin lamba sun gaza wajen tilasta kasar iran ta miƙa wuya ga manufofin amurka shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya zai da cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta taba ja da baya ba kan matsayinta na tabbatar da cewa dole ne a duk wata tattaunawa wadda za a yi ta kasance ta kunshi batun janye takunkuman zalunci da amurkan ta kakaba wa iran raisi a cikin jawabinsa wanda ya gabatar a yau laraba a gaban majalisar ministocin kasar ta iran a birnin tehran ya bayyana cewa muna ba da shawara ga amurka da su dauki darasi akan abubuwan da suka gabata maimakon maimaita kurakuran da suka yi a baya waɗanda ba su yi nasara ba na matsin lamba akan kasar iran ibrahim raisi ya bayyana cewa amurkawan sun ce dole ne iran ta koma kan yarjejeniyar nukiliya alhali ko su ne suka fice da gasken wannan yarjejeniya yana mai nuni da takunkumin da amurka ta kakaba wa al'ummar iran din a matsayin haramtaccen mataki kudin euro ya faɗi kasa da dala a karan farko a cikin shekaru kusan ashirin yayin da yakin ukraine yake kokarin durkusar da kudin baki daya shafin ecp ya bar da rahoton cewa euro guda yana kwatankwacin dala sifili da dugo casa'in da takwas a kasuwannin canji wanda ya ragu da kashi sifili da dugo hudu cikin ɗari a cinikin yau da kullum tsoron da ake na cewa rasha na iya takaita samar da makamashi ga kasashen turai wanda suke samu wanda kuma hakan ya sanya koma baya matuka ga tattalin arzikin kasashen yankin nahiyar turai babban bankin turan dai ya yi wa sauran manyan bankunan kasashen bayani wajen karin kudade wanda ake samu a kan farashin kayayyaki da kuma makamashi lamarin da ke kara raunana kudin tun bayan fara yakin kasar ukraine da masana harkokin tattalin arziki a kasashen duniya daban-daban suke hasashen cewa amurka za ta yi kokarin ganin cewa yakin na ukraine ya ci gaba maimakon ganin an sulhunta tsakanin rasha da ukraine domin hakan zai durkusar da kudin euro wanda kuma hakan zai yi mummunar illa ga tattalin arzikin kasashen turai sakamakon yadda suke yin biyayya ga amurka ido rufe wajen ɗaukar matakai na nuna adawa ga ƙasar rasha ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to gaida abdullahi salihu usman katsina ɗauke da labaran duniyar to yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma zan farawa da shirin nan na afirka a yau Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin na afrika a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai kai mu jihar Zandar ta jamhuriyar Nijar inda majalisar shawara ta jihar ta gudanar da taron ta na biyu a bana wanda a yayansa ta yi bayani game da wasu ayyukan ci gaban jihar da ta kaddamar da ma waɗanda take son cimmawa da nufin taimakawa al'ummarta da ma inganta ayyukanta hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To Marilla a jamhuriyar Nijar a ranar Litinin 4 ga watan Yuli nan ne majalisar shawarar jihar Zandar ta gudanar da taron ta karo na biyu a bana mai manufar fayyace irin ayyukan da ta gudanar tun bayan kafuwarta da ma waɗanda take son cimmawa domin rage wa jama'ar ta wahalhalu da ma yadda ita ma zata gudanar da ayyukanta. a game da ayyukan ci gaba majalisar shawarar ta zandar ta zuba kuɗaɗe a fannoni da dama da suka shafi rayuwar jama'a da suka hada da bangaren kiwon lafiyar al'umma da dabbobi haka kuma a wani mataki na inganta ayyukanta majalisar shawarar ta zandar ta gina wani ka ta katafaren zauranta domin gudanar da ayyukanta wanda ya laƙume sabar kuɗi sefa sama da miliyan ɗari a bangaren kiwon lafiyar al'umma tallafin magunguna na sefa miliyan goma ne majalisar ta baiwa ma'aikatar kiwon lafiya ta al'umma ta jihar ga dai ƙarin bayanin da malam asan amadu shugaban majalisar shawarar ta zandar ya yi wa musa malam sule mun ba da magunguna na yaki da cututtuka kashi-kashi kamar cutar cizon sabro kwalara da sauransu to wannan magani kaɗan ne daga cikin rukunin magunguna da muke badawa saboda ko kahin wannan kamar so biyu a bana mun kama ma babban ma'aikata ta jiha da kalolin magunguna kuma mun kawo dauki na magunguna ga wannan babban likita aihuwa wanda ake ce ma santar marafa kuma eh, harkar kiwon lahiya muna tanade-tanade na komawa makarantu na badi dangance da matakan da muke ɗauka na yaki da wannan sabuwar cuta wanda ake cema covid-19 mun kuna tuni bara a koma makaranta mun kama kuma bana ma insha Allah muna nan muna tanade tanade na yara za su koma lakwal dangance da kaman sabulluka na wanke hannu dangance da canhu da sauransu dai duk wani abin da ya kamata a kai musu insha Allah za a kai musu yadda aka saba shine na muku a jimilce kudin da muka sa kuma da wanda za mu sa mun rubuta a wannan babi kimanin miliyan dari kuma insha Allah za mu kashe su gaba daya eh, nan zuwa ƙarshen shekara kama a fannin lafiya ta dabbobi ma akwai rawar da majalisa ta taka eh, sosai eh, fannin kiwon lafiyar dabbobi mun musu tanadi kuma mun aika musu nan da kamar sati uku da ya wuce su ma magunguna ne dangance da bukatar su muka ce sun rubuto mana sun rubuta mana kuma mun ba su magunguna kuma mun dan tallafa musu a abinci na dabbobi mun san jihar da magaran ita ce jiha a duk faɗin ƙasar nan wadda ta yi kowace eh, albarkatun dabbobi yasa muna ana kula da su sosai dangance da yadda wannan fanni yake tahiya kuma bakin gulgudu dangance da abin da muke da shi muna kama musu duk kowace shekara ba na mamun musu. Shi kuwa a nasa bangare Malam Haru Kalla mataimaki na biyu na shugaban majalisar shawarar ta zandar bayani dalla-dalla ya yi kan zaman taron nasu karo na biyu na wannan shekara. Ta wani babbar mashawarta kenan mashawarta ce wanda eh, ta shahi dabar tunda ita majalisa ta jihar da magaran gaba daya majalisa ce wanda aka kafa saboda ci gaban jihar da magaran duka gaba daya dangance da wannan yau muka yi mashawarta babban mashawarta wanda za ta kula duk wani shawara duk wani tantamana za a yi a jihar da magaran dalilin wannan ne muka kokarta kenan wannan babbar mashawarta ta shaɗa makaranta kokarta ta gina wannan mashawarta saboda mu samu mahallin da za mu daga za mu tantamna dangance duk da abubuwan da suka shafi ci gaban jihar da magaran ina na iya cewa a yanzu kun yi naku kun huta da na aro insha Allah alhamdulillah yau godiya tabbata ga Allah ubangijin halatu yau gaskiya jihar da magaranta nata ta huta da aro tunda dama babban makasudin wannan aikin ya zama mun dauke wurin kanmu da kanmu tana yi daukar mutum nawa ito mashawartar nan fisibillahi a estimation ta ɗauki mutumin da ya yi dubu ma za ce insha Allah to gashi albarkacin wannan kaddamar da wannan ɗakin shawara da kuka yi naku na kanku kun buɗe wani zaman taro wanda shine na biyu a wannan shekara ta 2022 me ake iya rike dangance da wannan zaman taro na kuma me za ku mai da hankali eh, shi dai wannan zaman taro namu na farko eh, eh, akwai na farko akwai buɗe taron shi kan shi kenan bude taron kenan an ce bude taro kenan an bude taro akwai abubuwan da za a tantamna a kansu kenan wani abubuwan za a tantamna da kansu ka san akwai ba da magani da za mu ba eh, babban eh, ma'aikata ta jihar da magana mai kula da harkar eh, kiwon lahiya kenan akwai wannan a ciki kuma akwai magungunan da aka bada kuma akwai tantamna da muka yi waccan da ta wuce ita ma akwai ta a ciki kenan za mu maido ta baya a tantamna aji daga ina aka tsaya kuma yanzu daga ina za a tashi ka gane akwai wannan kuma akwai eh, ma'aikata ta mai kula da karo mai kula da harkar karo ita ma za mu ba wakilinta ya ba mu amsa ya mu tantamna bisan kan shiga da huta na kuɗi na jihar da magaran abin da shafi kwansai regional wani babban mashawarta ta jihar da magaran na biyu kuma akwai akwai eh, wani wani proje da ake ce mishi kiwon bunƙasa kiwo kenan abin da shahi eh, kiwo a jihar da magaran kenan duka abin da shahi dabbobi eh, kiwon dabbobi da kula da lafiyarsu da komi da komi shine kuma akwai wannan shi ma za mu tantamna wakilan kenan masu ilimi mai zurfi wanda suka shahi wannan haraka ta kiwo su ma za su zo su ba mu amsa to kamar a ƙarshen wannan zama na ku kuke jira da dukkan wa'annan wanda kuka zana da wannan ayyuka da za ku yi ga su 'yan majalisar mashawarta ta jihar da magana shi duk koko da ake yi bori guda ne ake tsaye duk kokowar mu da aka zaɓe mu da sunan jihar da magaran a yau kokowar mu jihar da magaran ta ci gaba ta kowane fanni abin da shahi yanayi abin da shahi noma da kiwo abin da shahi lahiyar eh, mutane abin da shahi eh, ilimi don wannan shi ne vraiment babban abin da yake gaban mu wannan wakilai guda arba'in da ɗaya na jihar da magaran wannan shi shine mu. kenan duka mun kare za su bazu kowa ya yi bincike mu ga vraiment wannan hanyoyin guda hudu da aka ba mu yauninsu ya suke tahiya shine babban aikin namu ci gaban jihar da magaran yana hannun wannan babban mashawartar kuma abin da nake so mutanen karkara duka su gane da mutanen gari kusan wanda ita mashawartar wannan ita ce za ta ɗauki wani duka abin da shahi jihar da magaran takkan kowane fanni hallona ko komo baya takkan kowane fanni kenan nan ne ya kamata mu ba da mahimmanci mu ba da ƙarfi eh, ya zamanto eh, mu ɗauki yaunin karkararmu mu ɗauki yaunin jiharmu saboda jihar mu ta ci gaba an zaɓe mu zaɓaɓɓu ne mun zo don mu kula da wannan fanni shi ne yasa eh, bambancin cin gashin kai da kai da sauran aiki tunda dai in an ce cin gashin kai da kai kenan zaɓaɓɓu ne wanda aka ɗauka don su kula da duk wannan yanayin guda hudu da aka da na hudu to kamar da mutum shugaban majalisar mashawarta ga shi kamar wasu irin magunguna ne kuka taimaka kuma a irin lokaci ko me kai kuka ba da wani taimako ito su dai magunguna magunguna ne kamar wani suka shahi duk cututtuka na zamani na yanzu ƙananan cututtuka na zamani na yanzu wanda ake fama da su wannan su ne aka ɗauka don a tuna zamanin damuna ne muke ciki kenan akwai magungunan da kowa ya sani birni da ƙauye wanda ake taimakawa mutanen karkara a kansu da mutanen birni a kansu bisan wannan ne muka bada wannan taimakon kuma wani jan hankali za ku game da wannan taimako da kuka bada na ganin cewa ya isa ga waɗanda ake ba. yawwa kuma wannan zan ja hankalin kamar su masu aikin mu ba da ne muke amma jan hankali za masu aiki kamar likitoci su ba da himma saboda su taimaka ma mutanen karkara dangance da ba su wannan magunguna ya isar gare su saboda mu mun bada amma kuma su za su aikata zaune kudin magunguna sun kai nawa eto eh to wannan kudin magunguna da ja ba hena shaida muku shi ba da ke shugaban majalisa na jihar da magaran gaba daya sai ta shugaban majalisa na babban mashawarta ta jihar da magaran ya gaya muku komi da komi dangance da abubuwan da kuɗin da aka kashe bisan kan wannan magunguna a jawabin shugaba ya ce za ku kashe miliyan 100 a cikin wannan shekara wasu kamfanin kiwon lafiya ne kadai eh to ka san kiwo an ce kiwon eh, lafiya ai kiwon lahiyar ba ta mutum bace kadai akwai kiwon lahiyar mutane akwai ta dabbobi kuma duka wannan ta shahi conseil eh, regional wannan babban mashawarta ta jihar da magaran duka ta ta kenan an ce san miliyon ba muna nihin bane a ce wuri guda ne non non kenan lahiyar nan ta shahi dabbobi lahiyar nan ta shahi mutane kenan kowane fanni babban mashawarta ta jihar da magaran tana taimakawa game da wannan taron da ma ababen da majalisar shawarar ta zandar ta cimma ga ra'ayoyin wasu daga cikin wakilan talakawan na da magaram wannan majalisa ta jiha ta da magaram majalisa ce wadda take vraiment kokari sosai a game da al'amura na ci gaban jiha musamman abin da ya shahi kiwon lahiya makarantu eh, noma kiwo ana ta aikace-aikace kuma al'umma tana jin daɗi kuma abin da muka zo yau muka gani ya ƙara burge mu saboda mun ga an gina babban ɗaki na shawara na eh, conseil regional musamman wanda ba a ƙara zuwa wani guri in za a yi shawara a nan za a rika yi to kaga wannan ci gaba ne a gurin al'umma a gurin conseil a gurin executive na conseil regional don muna eh, godiya ta musamman gaba ɗaya conseil regional na jihar da magaran da kuma wanda suke kula da zartarwa eh alhamdulillah gaskiya mun gode ma Allah gurin mu ya cika da yake muka samu inda zan rika tattauna da muna zuwa MP ana mu koma NSP yanzu gashi cikin iko Allah mai mu na kanmu kenan sai mu sai mu ma Allah godiya da yasa Allah ya goda mu wannan lokacin tunan hakan zai muku damar ku tsaya ku yi aiki a tsanake domin kuma al'umma da suka zaɓe ku aiki eh alhamdulillah eh shi na wannan dakin da muka ne muharin da muka sa abin da muka sa gaba mu samu inda zamu rika tattauna hankali kwance ba tare da wani wani hankalin ka tashi ba in ko zo ko aiki na zuku na talakawa kenan saboda talaka ne aka zabe su suka zabe mu kenan mu samu dama da zamu tattauna mu aiki aiki nasu a hankali kwance To masu sauraro da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman musa malam sule da taimaka da waɗannan hirarrakin tun daga birnin zandar a nan ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To ma da lakar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu a daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma sai kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard stan na atula shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun yi maganar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabbansa yan kaɗan suka rage a fagen fama a yakin Uhudu suna ta fafatawa da mushrikai mun kuma bayyana cewa shahadar Hamza dan Abdul Muttalib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma Mus'ab bin Umair a yakin ya tsorata da musulmi don sun ji ana cewa an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya sa wasu daga cikinsu suka fara tunanin yin ridda da kuma komawa kan addinin mushrikai sannan mun ce dukkanin sabbai sun tarwatse sun bar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da mutane ba su fi talatin ba a mafi yawan zantutuka zuwa mutum bakwai a wasu littattafan tarihin sannan an yi saɓani a kan sunayen waɗanda suka tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in banda mutane biyu wato Aliyu da Abi Talib alaihi salam da kuma Abu Dujana al-Ansari wanda daga baya ya yi shahada yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga mushrikai a yakin na Uhudu dangane da Abu Dujana dai an ruwaito cewa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga dukkanin sahabban sa sun tarwatse muhajirun da ansar in banda Abu Dujana sai ya killace sai ya kalle shi ya ce masa ya Abu Dujana kaga abin da ya faru sai ya ce eh ya gani sai ya ce eh na gani ya manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa kai ma kai me yasa ba za ka bi su ba na halatta maka ka bi su sai abu dujana ya ce a'a ya manzan allah ba haka muka yi alkawali da kai ba sai manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa addu'a ya ce allah ya saka masa da alkhairi daga nan sai abu dujana ya shiga fafatawa da mashirkai wanda suke zuwa gungu-gungu suna son kashe manzan Allah sallallahu alaihi sallam a wannan halin ne ya yi shahada don haka abu dujana yana daga cikin shahidan uhud Kimani saba'in wanda mushrikai suka kashe a yakin amma aliyu da abi talib alaihi salam ya yi yaƙi da mushrikai a gaban manzan Allah sallallahu alaihi sallam a ranar har sai da takobinsa ya karye a nan ne ya koma wajen manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗa masa cewa bai da takobi a nan sai manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya ya takobin takobinsa da ake kira zulfikar sannan ya koma fagen fama yana ta fafatawa da mushrikai har sai da shi da wa'anda suka rage cikin musulmi ko kuma suka dawo daga baya suka kore su dangane da hadisan da suke cewa an karya an karya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakoransa a yakin Uhudu Imam Bakar alaihi salam limami na biyar daga cikin limamin masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba gaskiya bane sai dai an je masa rauni a fuska banda haka a lokacin da mushrikai suka juya baya suka tafi aka kuma kawo ƙarshen yakin sai aka ji wani sauti a sama yana cewa babu takobi sai zulfikar babu kuma matashi sai ali mala'ika jibril alaihissalam ya sauka ya cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shin kaga sai da rai da aliyu yayi sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce eh ai shi daga gare ni ne sai jibril ya ce ni kuma ina daga gare ku malaman tarihi sun bayyana cewa bayan yakin uhudu an irga raunuka a jikin aliyu da mai talib salam an gano cewa yawansu sun kai sittin da 'yan kai a lokacin da masu jinyansa sun ji tsoron mutuwarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da kansa yana ta taba raunukan da kuma kurajin suna ta warkewa kuma suna kyautata har ya tashi har ila yau hadisai daga wajen iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun musanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gushe daga wurin da yake bayan an tarwatse wai an ɗauke shi zuwa kan wani dutse inda ya wanke fuskansa wannan ba ba gaskiya ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai gushe ba a filin yaƙi har zuwa lokacin da aka kori mushrikai daga wurin wato lokacin da mushrikai suka juya baya suka juya baya suka kama hanyar makka sannan duk da cewa mushrikai suna ganin sun sami kwarya ƙwaryar nasara akan musulmi a wannan yaƙin amma sun kasa shiga birnin madina sai dai kan hanyar su ta zuwa makka suka fahimci cewa nasarar su bata cika ba sai sun kwace birnin madina a nan ne za mu gane cewa musulmi ne suka sami nasara a wannan yakin don mushrikai ba su kai ga hadafin su na yakin ba masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin gaba shiriyar alkur'ani mai tsarki Mm-hmm. wasallam yake cewa alaisallahu bikafin abdahu yanzu shi ubangiji bai ishi bawansa ba Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai ishe shi esse que cutar da kai in baka daina cutar da gumakansu ba to lallai ubangiji yake cewa duk wanda Allah ya batar da shi saboda irin aikin da yake aikatawa waɗanda suke munana to ba shi da wanda zai shirya da shi saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna musu cewa wanda kuma Allah ya shirya da shi wasu shirya din ne to duk wanda yake son ya batar da shi ta kowane hanya kaga ba zai iya batar da shi ba kenan su fahimta ba dangane da irin waɗannan abubuwa da ubangiji subhanahu ta'ala yake bijirwa da su shine cewa a lokacin da Allah zai yi wani tambaya shin ubangiji ba mai ukuba ba ne idan ma har ka ga Allah subhanahu ta'ala bai ukubantar da kai ba ko kuma ka yi duk abin da kake so ka yi na cutar da addininsa cutar da tafarkinsa cutar da waɗanda suke kira zuwa ga tafarkinsa kaga kai kana nan tsaf wani abu da ya same ka to kar ka ɗauka ubangiji wata Ala barin ka yayi ko kuma kai din ka galabci Allah ne ko kuma ka ɗauka ma abin da kake kana yin sa ne kai ne akan gaskiya domin waɗansu dama abin da suke shiga cikin rudu kenan ubangiji lokacin da zai kasance ya zo ya yi gayya, ramu gayyan Allah fa ba irin ta mace ta dan adam ba ubangiji azizun ne fa mabuwayi ne mabuwayi ne zuntiƙam ne wanda yake abucin azabar Allah ta'ala idan ya ce zai yi ukuba to fa sa ba wanda zai iya ya kasance ya kare wannan ukubar ta Allah ta'ala ina daɗin ubangiji kurin ya ce zai yi wani abu ba fa wanda ya ya hana shi kai kuma da Allah ta'ala ya zuba maka ido ya kyale ka kana na sharholiyar rayuwa kana cutar musamman cutar da ainihin waɗanda suke zuwa suna kira zuwa ga ubangiji suna ta'ala yanzu ai wannan tsokaci ne da Allah ta'ala ya yi dangane da waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan mushrikai na Makka da suke cutar da annabinsa Allah subhanahu ta'ala abin da yake masa shi ne ya yi haƙuri ya jajirce shi manzon ci gaba da abin da yake yi ya yi sabati a kan kiransu zuwa ga tafarkin Allah da bauta masa shi kadai su kuma wannan abin da kuke yi waɗannan kuma kanku amma ubangiji da ƙarshe yake cewa shi fa uku ba ne shi mabuwayi ne saboda haka ashe duk wani mutum ba wannan magana ta takaita ga sha yarabawa da suka cutar da annabi ba a'a zo mai yake zuwa zuwa zuwa yana kira zuwa ga Allah subhanahu wataala to haka ma duk wani wanda zai zo ya kira zuwa ga gaskiya ya kira zuwa ga adalci ya kira zuwa ga Allah subhanahu wataala aka samu su suna cutar da shi cutar wannan ko ta jiki da su zama masa da jini ko kuma ta bakin da su aibata shi su zage shi su ainihin hana masa wasu haƙoƙi nasa na asasi amma kurin saboda wani abu da yake shi mutumin nan al'amari da yake kira zuwa ga Allah to su waɗannan da suke haka kar su ɗauka cewa abin da suke ko daidai suke bi shi yasa Allah ya kyale su ko kuma kar su ɗauka cewa wannan abin da suke kai Allah baya gani ko kuma bai sani ba Allah yana tara su ne zai musu wani irin kamu ne lokacin da ba za su iya fita daga wannan kamun na Allah subhanahu ta'ala to kuma ga shirin na karshe duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 na cewa babu wata rawa da ziyarar za ta taka a fagen ganin an cimma sulhu tsakanin falisinawa da haramtacciyar kasar Isra'ila da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. york times ta kasar amurka ta wallafa rahoton da wakilinta a haramtacciyar kasar isra'ila patrick hensley ya rubuta cewa shugaban kasar amurka joe biden yana shirin gudanar da ziyarar aiki karo na farko a yankin gabas ta tsakiya tun bayan samun nasarar ɗari kan karagar shugabancin kasar amurka yankin da ke da matsayi na musamman a fuskar ƙawance da kyakkyawan alaƙa da kasar amurka wanda rabon joe biden da yankin tun bayan tsawon shekaru shida da suka gabata a wata ziyarar aiki da ya gudanar a lokacin yana matsayin mataimakin shugaban kasar amurka ƙarƙashin shugabancin barack obama rahoton yana bayyana cewa shugaban kasar ta amurka joe biden zai fara gudanar da ziyarar aiki ce daga yankunan falasinawa da aka mamaye sannan ya kammala ta da kasar saudiya wacce ta kasance babbar kawa ga kasar amurka a yankin tekun fasha kuma kasa mafi mahimmanci a fagen haƙar man fetur a cewar jaridar ta new york times duk da kasancewar tattaunawar batun neman sulhunta tsakanin falasinawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yana daga cikin muhimman ayyukan siyasar harkokin wajen kasar amurka amma a ziyarar aikin da joe biden zai kawo zuwa yankin gabas ta tsakiya zai fi mayar da hankali ne kan batun karfafa alaka tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da kawayenta na kasashen larabawa da kuma abin da kasar amurka da yahudawan sahiyuniya suke kira barazanar kasar iran a yankin a fili yake cewa a lokacin da joe Joe Biden ya ziyarci haramtacciyar ƙasar Isra'ila a shekara ta 2016. Haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila tana da alaƙar jakadanci ne kawai da ƙasashen Masar da Jordan a yankin, inda a halin yanzu likafa ta ci gaba alaƙar ta da ƙasashen Larabawa ta bunƙasa a yankin gabas ta tsakiya, inda ta haɗa da ƙasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Bahrain, Morocco da Sudan. Sannan a lokacin ziyarar aikinsa a yankin, shugaban ƙasar ta Amurka Joe Biden zai gana da shugaban shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa mahmud abbas a yankin gabar yamma da kogin jordan kuma watakila ya sanar da shirin amurka na taimakawa falasinawa a fuskar tattalin arziki ko da yake masu fashin baki da masana harkokin jikadanci tsakanin ƙasashen ba su ganin matakin da shugaban ƙasar amurka joe biden zai ɗauka na tattaunawa da jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da na falasinawa zai haifar da wani gagarumin ci gaba a fagen alakar bangarorin ɓangarorin biyu kamar haka ne jaridar new york times ta ƙasar amurka ta nakalto daga tsohon babban jami'in ƙaramin ofishin jakadancin gwamnatin haramtacce kasar isra'ila a birnin new york na ƙasar amurka elon pinkas cewa babu wani tasiri da tsohon bakin gwamnatin amurka zai yi akan muhimman rikice-rikicen da suke tsakanin haramtacce kasar isra'ila da falasɗinawa alon pinkas ya kara da cewa gwamnatin amurka ta yi ƙasa a gwiwa a fagen shiga tsakani a a rikice-rikicen falisinawa da haramtacce ƙasar Isra'ila inda ta fi mai da hankali kan ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasashen Larabawa a yankin tekun fasha da haramtacce ƙasar ta Isra'ila da kuma ba da himma wajen haɗa gagarumin ƙawancen ƙasashen Larabawa akan adawa da ƙasar Iran maimakon neman warware rikicin Falasɗinawa da haramtacce ƙasar Isra'ila. Hakanan ana sa ran a lokacin ziyarar Joe Biden ya tattauna da ɓangaren gwamnatin haramtacce ƙasar Isra'ila kan batun ƙarfafa karfafa tsarin haɗin gwiwar soji tsakanin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila da sabbin ƙawayenta na larabawa da kuma sojojin amurka hakanan wani lamari da babu makawa a lokacin ziyarar shugaban ƙasar amurka joe biden a yankin gabas ta tsakiya ya ɗauki matakin tattaunawa da ƙawayen amurka sabbi da tsoffin su kan samun kwakwarar kafar sadarwa a tsakanin su dangane da abin da suke kira barazanar ƙasar iran da ƙawayenta na ƙungiyoyin gwagwarmaya musamman ganin yadda iran take taimaka taimaka musu a bayan kere-keren makaman yaƙi da jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki jarida ta new york times ta ƙara da fahimci cewar samun haɗin gwiwa tsakanin ƙasar amurka da ƙawayenta na yankin gabas ta tsakiya a matakin tunkarar jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki irar ƙasar iran yana da muhimmanci musamman ganin yadda ƙawayen iran na ƙungiyoyin gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya suka sami gagarumar nasara a fagen sarrafa jiragen wajen ƙaddamar da hare-haren ɗaukan fansa a kan duk ɓangaren da ya ɗauki matakin wuce gona da iri kansu sakamakon haka duk da ƙasar saudiya ba ta da alaƙar jakadanci a fili da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila amma za ta shiga cikin ƙawancen domin tun ƙarar abin da suke kira ƙalubalantar barazanar iran da ƙawayenta a yankin musamman ganin yadda 'yan gwagwarmayan ƙasar yemen suke iya ƙaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan cibiyoyin tattalin arzikin ƙasar saudiya da munanan hare-haren ɗaukan fansa da suka ƙaddamar kan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a 'yan watannin da suka gabata jaridar ha'ares da ake bugawa a haramtacciyar kasar isra'ila ta watsa rahoton cewa jakadan kasar amurka a haramtacciyar kasar isra'ila thomas r nides ya ce ba za su yi neman gaggawan shelanta alakar jakadanci tsakanin masarautar saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila ba a wannan ziyara da joe biden zai gudanar a yankin gabas ta tsakiya amma dai ziyarar za ta kasance wata sharan fage ne da za ta bayyana muhimmancin tsaro a yankin a fagen tarihin saudiya ta tabbatar da cewa ba za ta taɓa kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba matukar ba a kafa ƙasar falastinu mai cin cikakken yancin kai ba sai dai a halin yanzu da ragamar jagorancin saudiya ta koma hannun yarima mai jiran gado muhammad bin salman mahukuntan ƙasar suna gwada aniyar su a fili ta yiwuwar kulla alakar jakadanci tsakanin masarautar saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda wasu fitattun jami'ai a ƙasar kasar saudiya suka fara fitowa fili suna sokar jami'an falasɗinawa tare da ɗora musu alhakin rashin samun ci gaba a kokarin da ake yi na warware rikicin falasɗinawa da haramtacce ƙasar ta isra'ila sannan aka samu wasu fitattun masu sharhi a saudiya suka fito fili ƙarara suna bayyana goyon bayansu ga shirin ƙulla alaƙar jakadanci tsakanin saudiya da haramtacce kasar isra'ila kafofin watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun ba da labarin hanyoyi biyu da suke fayyace karfafa alaka tsakanin saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila da suke nuni kan shimfiɗar kulla alakar jakadanci a tsakanin su hanya ta farko yadda mahukuntan saudiya suka ba da dama ga jiragen saman gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna amfani da sararin samaniyar su wajen gudanar da zirga-zirga da kuma amincewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da buƙatar canza rundunar rundunar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa a tsibiri biyu masu mahimmanci da ƙasar masar ta mallaka wa saudiya a shekara ta 2017 ministan haɗin gwiwar yanki a gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila isawi frej ya bayyana cewa shine ya buƙaci mahukuntan saudiya da su ba da izinin fara zirga-zirgar jiragen sama kai tsaye tsakanin saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila musamman jigilan alhazai daga haramtacciyar kasar isra'ila zuwa kasa mai tsarki hakanan tsohon jakadar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a kasar amurka itamar rabinovich ya bayyana cewa akwai sabuwar alaƙar kusanci tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙasashen larabawan yankin tekun fasha jaridar new york times ta bayyana cewa ziyarar da Joe Biden zai gudanar a yankin gabas ta tsakiya za ta kasance wata alama ce ta shimfiɗa da gudanar da gyare-gyare gami da ɗinke barakar saɓani da bambance-bambancen mahanga da suke tsakanin ƙasar Amurka da gwamnatin haramtacce ƙasar Isra'ila dangane da yadda ake tunkarar shirin makamashin nukiliyar Iran kamar yadda tun bayan faɗuwar gwamnatin Firayim Ministan haramtacce ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu aka samu kyautatuwar alaƙa tsakanin Amurka da haramtacce ƙasar ta Isra'ila. isra'ila wanda alaka tsakanin benjamin netanyahu da jam'iyyar democrat mai mulki a kasar amurka ta samu gibi da saɓani gami da rashin fahimtar juna hakika wasu daga cikin jami'an amurka musamman daga jam'iyyar democrat suna jaddada aiwatar da ƙudurin gwamnatin joe biden na son ganin an samar da 'yantacciyar kasar falastinu da za ta rayu kafaɗa da kafaɗa da haramtacciyar kasar isra'ila sai dai bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ci gaba da mame yankunan falasinawa da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a gabar yamma da kogin jordan da kuma rabuwar kan falasinawa su gami da rashin kulawar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da shirin tattaunawar neman zaman lafiya waɗannan matsaloli suna daga cikin dalilan da suke kawo cikas a fatar da ake yi na kafa 'yantacciyar kasar falasinu nan kusa kaɗan duk da cewa sabuwar gwamnatin amurka ta jam'iyyar democrat karkashin shugabancin joe biden ta sake dawo da shirin gabatar da tallafi na kudade dalar amurka miliyan 500 ga falasinawa da kuma taimakawa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da nufin ci gaba da kula da 'yan gudun hijiran falasinawa da kuma matakin da ta ɗauka na sokar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ci gaba da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida ɗaya amma duk waɗannan matsayi nata ba za su kai ga yiwuwar samar da ƙasar falastinu mai cin gashin kanta ba hakanan har yanzu gwamnatin joe biden ta gagara yin watsi da matakan da tsohuwar gwamnatin donald trump ta ɗauka na shelanta dukkanin birnin kudus a matsayin mallakin haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda hakan wani yunkuri ne na rusa batun kafa a ƙasar falastinu mai cin cikakken gashin kai kamar yadda gwamnatin joe biden ba ta ɗauki matakin soke ƙudurin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar amurka ta gwamnatin da ta shuɗe ta donald trump na ganin gine gine matsugunan yahudawan sahiyoniya a gaba gabar yammacin kogin jordan da aka mamaye a matsayin halattacce ba duk kuwa da kallon da duniya take yi wa gine-ginen a matsayin haramun da ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa haka na a ƙarƙashin matsin lamba na gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila gwamnatin joe biden ta kasa buɗe ƙaramin ofishin jikadancin amurka da ke birnin kudus wanda donald trump ya rufe kuma har yanzu ofishin wakilcin falasinawa a ƙasar amurka yana nan rufe tun bayan da gwamnatin trump ta rufe shi masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To da wannan ne muka kawo ƙarshen jirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. a yau laraba ne shugaban kasar amurka joe biden ya isa isra'ila domin gudanar da ziyarar kwanaki uku da zai tattauna da shugabannin isra'ilan kan batun samar da kasashe biyu da kuma batun kasar iran yadda zai tafi kasar saudiya ranar juma'a mai zuwa jirgin da ke dauke da joe biden dai ya sauka a filin sauka tashin jiragen sama na bingorian a farkon ziyarar kwanaki uku da ya fara a isra'ila da kuma sauran yankuna da isra'ila ta mamaye na falasɗinawa inda shugaban amurka zai tattauna da shugabannin isra'ila na falasɗinu yayin da kuma zai kai wata ziyara kai tsaye daga isra'ila zuwa saudiya domin halartar taron koli na haɗin gwiwa na ƙasashen yankin gulf a birnin jidda tare da shugabannin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen yankin tekun fasha a wani bayani da ya a filin sukar tashin jiragen sama na bin a yau joe biden ya bayyana cewa wannan ita ce ziyararsa ta goma a isra'ila kuma dangantaka da ke tsakanin amurka da yahudawa wata alama ce wadda ta kai makura yana mai cewa za mu sabunta mu ga tsaron isra'ila ciki har da masana'antun soji da kuma karfafa tsarin makaman kariya ga isra'ila ƙungiyar malaman jami'o'i a najeriya wato asu ta buƙaci shugaba muhammadu buhari da ya gana da kwamitin sasantawa wanda farfesa nimi briggs ke jagoranta shugaban asu na ƙasa farfesa emmanuel osekede shine ya bayyana hakan a wata da kamfanin dillancin labarai na ƙasa wato nan a jiya talata a birnin abuja gwamnatin tarayyar najeriya dai ta kafa kwamitin brics a ranar 7 ga watan yuni domin sake tattaunawa da kungiyar ta aso akan yarjejeniyar shekara ta 2009 tare da mika rahotonsa ga ministan ilimi adamu adamu a cikin watanni uku buhari a cikin wata sanarwa da babban mai taimaka masa a harkokin yada labarai garba shehu ya fitar ya ce gaskiya ajiye ɗalibai a gida ya isa haka nan sai dai kuma shugaban na aso ya bayyana cewa bai fahimci dalilin da ya sa shugaba buhari ya ce haka ba alhali a cewar shugaban na aso ba mu ne muka janyo ɗalibai ke ci gaba da zama a gida ba tare da komawa azuzuwan karatu ba to yana kuma da hakan ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa biyu hajjani e hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu lafiya daga nan birnin tehran